a daidai lokacin da ake wannan hatsaniya sanata barau jibrin ya mayar da martani akan zargin cewa an kame motoci na alfarma da aka yi su a gidansa har guda goma sha takwas to ai babban abu shine ita demokaradiyya ba wanda zai ce ya fi kowa wato sanin abin da ya dace a yi idan ka zo da abinka aka faɗa ma kan cewar wannan abin a gyara ai ba wata matsala ba ce sai a duba a zauna a lamari duk waɗannan abubuwa bai ma dace a zo ana magana akan waɗannan abubuwa ba yanzu abin da ya dace shine muna cikin tattalin arziki muna cikin wani yanayi kamata mu haɗa kanmu ga baki ɗaya mu ga za mu taimaka wannan ƙasar amma a zo a zauna a dinga manganu wanda babu tushe misali a bar abin da yake damun ƙasar mu je muna ta wani abu na daban ina ganin wannan ba daidai ba ne